yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya daidai da hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na ashirin da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafa Profesa zaid abdulkarim azzaid Allah ya saka mishi da alkhairi kun jama'ar musulmi ba su manta ba mun karanta dangane da tarihin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da as-sayyida khadija da kuma yadda zumuncin ya faru ta hanyar kasuwanci da fatauci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato fita da dukiyar ta yi mata ta ga gaskiya da amana a aikace kamar yadda ta sha jin bayani daga gare daga ainihin wato al'umma a jiya daga ƙarshe-ƙarshen karatun inda kuma ta ba na zo da littafin a asar na al'imamu muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-ya'muri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka tattauno dogon bayani dangane da yadda al'amarin auren ya kasance daga ƙarshe sai nake bayanin cewa da yadda ma zaman auren ya kasance amma sai ba mu kawo littafin ba shine ne kokarin halarto da ainihin wato littafin da ya ɗauko labarin yadda asalin ɗaurin auren ya kasance ina fatan mun gane gashi daga littafin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallafa a sheikh muhammad rashid riba allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafi ne insha Allahu ta'ala daga shafi na talatin da tara malamin bayan da ya kawo tazwiji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khadijata radiyallahu anha auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga khadija Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda bayan da ya kawo tarihin kamar yadda muka kawo shi a jiya sai wata gaba ya ce wa qad habara ru'asa وحضر أبو بكر رضي الله عنه ذلك العقد فقال أبو طالب من يمن يمضراوا وتدنج من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سنها لرتول أورا أورا وحضر أبو بكر رضي الله عنه ذلك العقد أبو بكر ما ياهل رتول أورا أوري فقال أبو طالب da aka zauna za a yi ɗaurin aure sai dattijo abu talib ya ce الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mu daga cikin zuriya annabi Ibrahim wa zar'i Ismail sannan kuma muka biyo ta tsatsan Ismail wa bi'ai ma'adin ma'adnahu wa unsir mubar asluhu sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsara cikin tsarin shi muka biyo ta salsala ainihin wato mubarawa وجعلنا حضنة wasu wasa harami ya sanya mu mu ne waɗanda muke hidima da ɗakin Allah kuma mu ne muke jagoranci da ainihin haramin Allah ƙasar makka wa ja'ala lana baitan mahjuba mun gode da Allah ya sanya mana ɗaki wanda yake tsararre daga duk wani farmaki wa haraman amina da harami wanda yake amintacce daga duk wani tashin hankali wa ja'alana al-hukama 'ala an-nasi Allah ya sanya mu mu ke hukunci ga mutane ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا يجي تو shi wannan ɗan ɗan uwanawa wato Muhammadu ɗan Abdullah babu wani namiji da za a gwada shi da shi ta wajen daraja da haɓaka da fifiko da kaifin hankali sai muhammad ya rinjayi wannan namiji fa in kana fil mali qalla ko da yake a wajen kuɗi muna da ƙarancin kuɗi mu talakawa ne fa innal mala zillun za'il sai dai kuma dama dukiya ita kuɗi su kuɗi wato inuwa ce wadda take mai bushewa wa amrun ha'il sannan al'amari ne wanda zai zo ya tafi wa muhammadun shi ko muhammad qad araftum qarabatahu kun dai san dangin shi wa qad khataba khadijata binta khuwailid ya nemi auren khadija ɗan khuwailid wa bazala laha ma wa ajiluhu kaza ya kawo ainihin wato sadaki wanda an gwada sadakin da kaza kaza ya kwatanta a shi nan malamin ya ce asdaqaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sanata ashara uqiya wa nisf من الذهب والأوقية أربعون درهما شرعا وقيل كان صداقها عشرين بكرة البكرة الأنثى من الإبل ولا منافع لجواز كون البكرات عوضا عن ذلك القدر menene sadakin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata nauyin uqiya goma sha biyu da rabi ita wannan uqiya kowace ukiya guda ɗaya gwargwadon dirhami arba'in kenan to yace amma a wata maganar aka ce raƙuma ne annabi ya baiwa khadija ɗan matan raƙuma guda ashirin su ne a matsayin ainihin sadakin ya yace babu saɓani tsakanin maganganun guda biyu saboda na ɗaya yiwuwar kuɗin raƙuman aka ƙimanta can aka ba da labari cewa kuɗin kaza ne nan kuma ya gama haƙiƙanin raƙuman ya bayar ina fata an gane jama'a kun ji sadakin as-sayyida khadija da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bata nan ku ji sai da yi muqaddima tukuna ku duba yadda Allah madaukakin sarki ke kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daurin auren shi ne za a yi a lokacin ba a san shi ne Allah zai mai da shi kaza ba amma ka dubi yadda aka nuna manya-manyan mutane na kabilar sun je daurin auren sannan dubi Allah bai bari an samu wani wawan ba ma guje wanda zai tashi ya yi kirari galata da uzza ba sai ka samu wannan dattijan mai kaifin basira kalmomin da ya yi hutubar ɗaurin auren da su ko a yanzu ka hau numbarin filin arafa ka yabi Allah da su ba kai kuskure ba ko kun fahimci yadda Allah yake kiyaye manzon Allah mutuncin shi kamar yadda muka yi a baya cewa a dukiyance Allah bai taɓa saka annabi a hannun wani ya rayu a ƙarƙashin shi ba balle daga baya mai gori haka Allah bai taɓa saka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannun wani da maguje ko maguzanci wanda za a ce ai kai ma dai kayi ji ɗaurin auren ga kalmomin alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyyati ibrahima an yi wa Allah kirari da tawassuli da kuma nuna mumun fito ta tsatsan annabin da ya fi kowa tauhidi daga cikin bayin Allah to sa'an nan ku dubi irin kalmomin da suka biyo baya da ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cewa wajen falala ce da daraja da ɗaukaka babu wani namiji wanda ya kama da shi sannan sai kuma ya tsaye faɗi gaskiya ko da yake wajen kuɗi ba mu da kuɗi mu muna da ƙanancin kuɗi ko kun fahimci yadda Allah yake shiryawa annabi gaskiya da gaskiya ke babu wata ƙarya ƙaryar arziki ba idda za ta kai ka don haka ko da ike wajen kuɗi mu muna da na ƙasa kuɗi amma sai ce dama kuɗi ba a bakin komai ne masu zuwa su tafi ne amma dai mu mun fito daga wurin mutunci sannan shi ya nemi neman aure kaza kaza sai ce wa huwa wallahi ba'da hadha lahu naba'un azimun abu ya ce kuma na rantse da Allah kun ga bayan ɗaurin auren nan to wani babban labari zai biyo baya game da wannan ɗan nawa wa khatarun jalilun sannan akwai babbar magana jasimun mai muhimmanci falamma atamma abu talibin al-khutba da abu talib ya kammala wannan khutba tashi a matsayin sharar fage kallama warakatu bin naufal sai warakatu ɗin naufal ya yi jawabi ibnu ammi khadija ɗan gidan babban khadija wanda kamar matsayin wa khadija ma'ana shi ɗan babbanta ne suna yan mazazar kenan da babanta da baban shi kamar su ɗaya to shi kuma ka duba malami ne daga cikin malamai wanda hadisin shi ya zo cikin sahihul bukhari an ba da labarin shi da isfa shi riwaya sahihiya ta zo a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim wata ran annabi ya ji sahabbai suna tsegumi suna zagin shi sai manzo Allah ya ce la tasubbu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku zagi waraka na ga yana da gida a aljanna kaji dan aljanna ne limamin da ya hudu ba daurin auren manzo Allah shine limamin ba wani ba ma guje ba ne wanda sai ya sha tulu uku da rabi na burkutu ya to yana tamfele a zaunar da shi a neman waigi yana gaba yana baya ina fata an gane a'a malami ne daga cikin malamai da suka karanta addinin annabi isa har ya iya yaren annabi isa yana fassara littafin annabi isa injila zuwa ga larabci ba jahili ba ne ba da kiki ba ne ba ɗan bid'a ba ne ba ɗan al'ada ba ne mutum ne wanda da aka kawo labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-mu'minina daga cikin waɗanda suka fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi ce laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk ina ma ina da rai lokacin da za su kore ka daga garin nan laitani akunu kaza fa ansuruka nasaran mu'azzara ina ma sadda za su cutar da kai ina da rai in tsaya maka in taimake ka taimako mai yawa duk abin da mumini zai yi warakatu yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kun ji tun kafin wannan lokaci ga warakatu shine liman bari ku ji faƙala ga abin da ya ce alhamdulillahi allazi ja'alana kama zakarta mun gode wa Allah mun shawa da Allah ya sanya mu kamar yadda kai abu ɗalibin ka faɗi kun ji iya jawabi yana daga cikin iya jawabi kai zama kana da itinabi wannan ya yi jawabi ya zo an baka lasifika ko ba kirfon kai kuma ka sake maimaita abin da ya sake faɗi ni ta ɓata mutane lokaci a'a abin duk da ya faɗa gaskiya ne to mun gode wa Allah da Allah ya sanya mu kamar yadda ka ambata wa fadbalana ala ma a'datta kuma mun gode wa Allah da Allah ya fifita mu kamar yadda dukkan lissafa din nan kace mun fi kowa duk mun gode wa Allah da ya mana haka kaga kun ga ya iya jawabi khatibul qaumi fa nahnu sadatul arab lalle mu ne shugabannin larabawa wa qadatuha kuma mu ne jagororin larabawa sannan wa antum ahli zalika kullihi ku dinnan kuma banu hashim duk waɗannan siffofi da daraja da kace ku mutanen kirki ne dattawa ne gaskiya ne wannan daidai ka faɗi la tunkiril ashiratu fadlakum dangin ku sauran laraba gaba ɗaya ba za su yi musu wannan falalar taku ba wala yaruddu ahadun minan nasi fakharakum wa sharafakum sannan duk bugun kirjin da kuka yi da duk roƙon da kuka yi ku banu hashin babu wani cikin mutane wanda zai tashi ce ƙarya kuke ko ba daidai kuke ba wa qad raghibna fil ittisali bi hablikum to gaskiya mu ma mun yi kwaɗayin mu haɗa zumunci da ku wa sharafikum domin samun ɗaukaka ce za ta faru tsakanin mu da ku don haka fashhadu alayya ma'ashara quraish ya ku quraishawa gaba ku da kuka halarta wannan ɗaurin aure ku zama shaida bi anni akan cewa ni warakatu dan naufal kawun khadija ko kuma wanta kad zawwajtu khadijata binta khuwailid min muhammad ibn abdullahi na daura auren khadija yar khuwailid da muhammad dan abdullahi ala kaza akan sadakin kaza ko limamin arafa zai daurin aure yanzu iya abin da zai faɗi kenan karatun shi bai wuce nan ba har a musuluncin nan kuma duk wani limami da ya akasin haka in ma yi bid'a ko yayi al'ada wadda ɗaurin auren ta iya yiwa a jefa mata alamar tambaya shine a zo za a daura aure ba ambaci sunan shi ba ba ambaci sunanta ba ba haka suke yi ba limaman bid'a ai ta wata shamfanya mun zo roƙon iri mun zo neman eh, eh, ku faɗi me kuka zo nema iri sai ku tafi gidan gona ina fata an gane duk kalmar da ya faɗi ya ce na ɗaura aure ina kafa ku shaida jama'a ko yanzu haka ake ɗaurin aure in ba kai haka ba kayi bid'a ko kayi al'ada ina kafa ku shaida na ɗaura auren wance da wane ko na ɗauki wance na ba da aurenta ga wane sai da ya faɗi ina kafa ku shaida ku suwa na ku jama'a ku wane ne gashi sai da ya ce ya ku shawa ku yi shaida ni na aurar da ita wannan ita ce ingantacciyar riwaya riwayar da muka karanta jiya gaskiya ba ifiyar riwaya ce cewa babanta ne ya aurar da ita hakikanin al'amari a wannan lokacin mahaifinta ma ya rasu abin da yake daidai ita ce wannan riwaya sun masakata sai ya shiru kenan liman ya gama daura aure faƙala abu talibin sai abu talib ya ce kad ahbabtu a ko an yi shiraka ammuha faƙala ammuha amr ibn asad to kun ji inda magana amr dan asad ta shigo sai ainihin babbanta amr dan asad yanzu wancan shine wa wancan dan babbanta ne to yanzu sai babbanta sai abu talib shine shi kuma ya zo a madadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ina son babbanta ya buɗe baki ya yi jawabi shi ma ya nuna gamsuwar shi da shaidawar shi shi kuma sai ce ishhadu alayya ya ma'ashara quraishin anni qad ankahtu muhammad ibn abdullah khadijata bint khuwailid ku shaida ya ku quraishawa cewa ni babban khadija mai suna amr dan asad na aurar da ita ga muhammad dan abdullahi na fata an gane فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح sai manzon Allah ya karba auren da hannun shi ya karba abu talib ya zo ne a matsayin baban shi jagoran shi shugaban tawagar amma karɓan aure fa manzon Allah ya karɓi auren shi wa shahida ala zalika sanadidu quraish duk dattawan suka yi shaida wa aulama alaiha sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya walima kun ga tuntuni manzon Allah ba bid'a yake bi ba tuntuni akan sunna yake ko kun fahimta yayi walima fa jazuran ya yanka raƙumi wa jazurai ne wasu ma cewa suka yi raƙumi biyu ne wa aman nasa ya ciyar da mutane wa amarat khadija jawariha an kusna wa yadribna to khadija da yake kuma attajira ce tana da bayi tana da kuɗi ta ce to 'yan mata a zo yau ranar biki a yi rawa a buga dindifa aka yi rawa aka buga dindifa kuma haka yake ko yanzu ba a hana yin waɗannan abubuwan a musulunci ba inda ma barnan mutane ce kawai take ƙetare abin da aka ce amma ko yanzu ba a hana a lokacin aure a tashi a buga dindufa mata su irin waɗannan 'yan raye-raye da 'yan waɗannan wake-wake ba ba a hana ba amma me aka hana kiɗa na ganga ko wani music daban amma dindufa dai da ake buga ta hannun haka wannan ba a hana ba mata su yi waka ba a hana ba duk shi an yi auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mata ai dama aka ce mata ko ai ba zan ɓata lokaci wa alaikum salam dindifa hmm. eh? ban gane ba dindifa ce baka sani ba dindifa shigan ganga ne take sai dai ita asali ba tantani ne ake sa mata kamar yadda ake sa tantani ba galibi abin suke sa wanda yake kamar tsimma wato baya fitar da kara baya ƙara baya ƙara kamar haka a'a ka gane kamar bargo ne kamar abin nan suke sawa asalin kamar yawa sakakke kun san saki sakakken yadi saki to shi suke sawa don haka haka ba za ka ji tana didib didib didib didib ne haka ba ba kamar ƙwarya ba ba kamar ganga ba ko makamantan haka eh aha kamar kwali ba ka jikin ba ta da ƙara to ita ce ina fata an gane ha walima walima ba a yi amma nan ana magana ɓangaren mata walima maza za su mata fa gashi nan khadija ta sa aka yi wannan wa fariha abu talibin farhan shadida abu talibin ya matukar farin ciki wa qala sai ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-karb godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya yi mana bakin ciki wa dafa anna al-ghumum Allah ya cire mana damuwa wa hiya awwal walimatin awlamaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ce walima farko da manzon Allah ya kun ji gashi don haka jama'a waɗannan abubuwan da muka karanta tun daga jiya har yau su ne za mu dawo za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tattauna mu ji mallazi nastafidu minha ne za mu cire fa'ida daga ciki to ne malam professor zaid ya ce ma za nastafidu min qissati zawajin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi khadijata radiyallahu anha waɗannan fa'idoji muke samu game da kissa auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da Khadija Allah ya kara mata yarda awalan na farko لقد سمعت خديجة رضي الله عنها الكثير من الأخبار عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة بما إتا خديجة تاجل أباري ما سيوا جمد دسكي من الله صلى الله عليه وسلم وعن أمانته سنن تاجل أباري ما سيوا جمد أمانشي faba'asat ilaihi liyutajira laha sai ta aika mishi ya zo mata kasuwanci wa ba'asat ma'ahu mai tsara, ta haɗa shi tare da yaronta mai suna maisara فعاد هذا الغلام يحدثها بما رأى عيانا من الصدق amana Sai wannan yaro ya dawo yana ba ta labarin abubuwan gaskiya da ya gani da amana ido da ido wa husnal khuluqi da kyawawan ɗabi'u hadha yadulluna ala rajahati aqli hadhihi mar'a wannan na nuna mana cewa matan nan tana da kaifin hankali allati badarat ila ta'amul ma'a rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda ta gaggawar ta fara mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma alimat amanatahu yayin da ta ji labarin amanar shi wazdadat qana'atuha amanati amanatihi wa sidqihi lamma akhbaraha gulamuha maisara sannan kuma ta ƙara gamsuwa da amana shi da gaskiyar shi yayin da maisaratu yaron ta ba ta labari allazi safara ma'ar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam muddatan min zaman tsawon zamani wara'a minhu fi safar as-sidqa wal amana a wannan lokacin tafiya ya ga gaskiya da amana to anan professor zaid zai ba da ƙarfi wajen cire mana fa'ida a nan cewa ana iya gano amana da gaskiyar mutum ne ba wai yana zaune a garinsu ba sai in yayi tafiya a ga da ya je can inda ba wanda ya san shi ba wanda ya san yaya yake akwai wanda yake salihi ne yana garinsu yana tafiya wani gari ya zama fasiki ya zama mujirin ya da garin sai zama kamil ko kun fahimta wannan fikihun zai cire mana amma ni kuma kafin nan ga wani fiƙihu shine ne ya kamata mu tsaya mai nazari a lokacin da annabi ke da gaskiya da amanan nan wahayi ake mishi ba wahayi ake mishi ba wannan ya nuna mai da'awa ya yi ƙoƙari ya zama mutumin kirki kafin ya fara da'awar kenan yanzu ya dace kenan dukkan musulmi kowa ya zama mutumin kirki don baka san gobe mai Allah zai mai da kai ba ba kawai ka ɗauka cewa kai yanzu ba kowa ba ne kai yaro ne ma kai yanzu lokaci zamani na annabi shaho ne kowa ya zo ya ɗibi ban shi sai kuma daga baya ka zo ka ɗauro rawani ka sawa alkyabba ka zo ka ce wai mutane ba sa girmama ka ba sa mutunta abin da kake faɗi ka riga ka watsar da kanka kafin wannan lokacin don haka a lokacin da kake matashi bahaushe ya gaskiya da ya ce yanzu ba a kiwon dabbobi mutane ake kiwo mutane suna nan suna kallon yaya ka take yaya kazanka yake yaya kazanka yake yaya kazanka yake bibi annabi salihu me suka ce mishi da Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani kad kunta fina marjuwan kabla hadha salihu kafin ka fara wa'azin nan fa kai muke sa ba ka zama limamin masu bautar gunki kuma yanzu ka zo kana faɗi kana hana mu abin da iyamu suke bautawa malaman tafsiri ne suka ce saboda sun ga salihu tun da ya taso na tsatse ne su kuma ba sa shugabantar da kowa ya zama limamin su na bautar gunki sai wanda yake da natsuwa ashe kalubale ne ga dukkanin wani saurayi da wani matashi ya kiyaye mutuncin shi yaya ka taso yaya kake ya zama lokacin da za ka fara wa'azi sai dai a soki asalin abin da kake wa'azin ba a soki wasu munanan halaye naka da ka baro a baya ba kiya wannan da kyau babu annabin da aka taɓa mishi gori cewa ai kai ma da kaza kake ai kai ma da kaza ne ai daga baya kai ma ka gyaru sai dai ne sai a dubi asalin abin da ya zo yake wa'azin a kai saboda ba abda abin da za a soka sai wannan to wannan kuma sai ka Allah ya lamince yana bada da ansa ya za ka iya kare mutumin da da tsohon ɗan giya ne ko tsohon mazinaci ne ko tsohon ɗan caca ne ya zo ya ce zai fara da'awa ta salafiya a garin da yake gaba ɗayansu 'yan bidi'a ne za a soki da'awar salafiyar ne tukuna koko za a fara suka shi ne daga nan suka ta koma zuwa ga da'awar ta salafiya don haka jama'a kowa ya tsaya ya nazari yaya kake a anguwarku a garin ku yaya kake a cikin gidan ku yaya kake yaya ne mutanen da kake mu'amala da su suka ɗauke ka koma baya ka waiwaya a lokacin da kake secondary school ku ne su wane ne ku ne gan ɗin 'yan iska ku ne 'yan shaye-shaye ku ne 'yan neman mata ku ne 'yan zuwa fati yanzu ka dawo kuma jarabawa ta rikice maka ka je ka karanta islamic studies ka dawo yanzu ka ce za ka zama mai wa'azi ko kun fahimta jama'a saboda haka kowa ya kokarin gyara tarihin shi kafin ranar da zai fara cin moriyar wancan mutuncin da ya tsare ko kuma rashin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan fiƙihun a ina na cire mana shi shine wannan gaskiyar da amana da labari ya yi labari muka ji cewa a lokacin nan a makka babu wani suna da ake gayawa wa annabi sai ne al'aminu amintacce me yasa suke gaya mishi al'aminu an taɓa gaya wa wani mutum al'aminu a makka ba a taɓa ba me yasa shi yake fara mishi saboda ya zo da kyawawan halaye na aminci da nagarta abubakar ne siddiq me yasa a jahiliya suke kiran shi atiq aka ce saboda ya yanta fuskar shi tun da ake ba a taba ganin fuskar shi a wurin zubar da mutunci ba gidan karuwai gidan karta gidan silma duk wani wurin shashanci ba a taba ganin shi ba su da kansu suka sanya mishi atiqu ay allazi ataqa wajhahu bil muru'a wanda ya yanta fuskar shi da mutunci bai taba kai fuskar shi ta kai inda ake rashin mutunci ba sai ka duba ka gaya naka tarihin yake shekara ashirin da ta wuce shekara goma da ta wuce shekara biyar da ta wuce kisa kullum sai mutum ya zo ce ya fara da'awa mutane suna ta mishi dariya suna rena shi suna wulakanta shi a ya tsaya dubi kan shi tukuna mutane ba wawaye ba ne mutane suna da profile ɗinka gaba ɗaya suna da tarihinka kar ka taɓa tunanin wai waɗanda ka tara sa'o'inka ne 'yan shekara ashirin da biyar ko talatin sauran jama'ar gari iyayensu da yayyensu da sauransu su a idanka aka a idansu aka haife ka sun sanya ka taso za kuma su bi su cika 'ya'yansu da waɗannan labaran ah, malamin naku ba nan yake yawo da 'yan mata ba malamin naku ba nan yake zuwa sulma ba malamin naku ba nan kaza ba malamin naku ba nan kaza ba dan haka sai kowanne da'iya ya tsaya ya shimfiɗa wa kanshi yanayi da platform ya yi wa kanshi kyakkyawar shimfiɗa wadda zai zauna a kanta ya fara da'awa ta hanyar gaskiya amana mutunci kiyayewa da komai da komai amma ganin ka tashi cikin lalatattu kai ma bari ka lalace daga bayan ka koma cikin mutanen kirki bari ka zama mutumin kirki yana da wahala da awarka da ainihin ya albarka don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a wannan na daga cikin fikihun da nake iya cire mana a wannan wuri to sa'an nan sai mu dawo wannan halin ya ja khadijatul kubra ta ce za ta auri annabi sallallahu alaihi wa sallam ko amma kun tuna a baya mun karanto cewa annabi ya yi kiwon dabbobi na'am kiwon dabbobin nan da yi a matsayin ne a matsayin kwadago ana biyan shi sannan nan <clears throat> kasuwanci ya je wa khadija a matsayin ne a matsayin kwadago mubaraba ana biyan shi sai ka duba ka gani a matsayinka na ɗalibin ilimi kana da aikin yi kana da sana'ar yi jama'a an kauce wa shiriyar da annabi ya bar mutane a kanta shi sa yanayin malanta ya ɗauki wani irin sabon salo malamai suka zama kaskantattu da wulakantattu a cikin jama'a saboda me saboda malamai ba sa aiki tarihin malamai ya ɓaci a najeriya sun zauna suna jiran a ba su sadaka ita kuma sadaka annabi ya ce min ausakhin nas dattin mutane ne daudar mutane ce kazantar da ke cikin dukiyar mutane ce in aka fitar to zuciyar ta tsarkaka to amma saboda a musulunci ba a ƙona dukiya sai a ce to a ba talakawa don haka abin kyama ne cin sadaka wallahi jama'a da a ce musulmin mu sun gane wannan da mun samu ɗaukaka amma alal aksi tamaman sai aka samu akasi cin sadaka sai mutane suna ganin menene falala ce kana tafi akan kekenka da kaga an yi layi ana raba waina sai ka jefar da keken sai ka zo kai ma ka tsaya a layi a baka za ka ci ta annabi sai ka duba sai fa in ka cancanta ka ci in ba haka ba haramun ka ci haramun ka ci sai wanda ya cancanta ya ci sadaka take halatta ba kowa ba don haka Allah ya haramta wa annabi da shi da alayin shi sallallahu alaihi wa idan kun gane wannan sai kowa ya duba ya ga a matsayin kun haɗa ɗaliban ilimi kuna da sana'a kuna da ayyukan yi yanzu khadija mun ji labarin abu talib ya ce shekara ce ta juya musu baya annabi ya je nemi aiki amma annabi sai kara mutuncin shi ce rabu da ita za ta neme ni ta neme shi ko ba ta neme shi ba ta neme shi da ta neme shi ta kira shi ne ta ce to na ji labarin tattalin arziki ya kare muku na haka ga sadaka ko ga zakka je ka kai aiki ka samu ka da ya tashi ya je kwazo yayi ya dage sai ga shi abin da mazan ke kawowa gaba ɗaya shi kaɗai ya kawo riba don haka ita ma ta ninka mishi ashe ustazai kamata ya in suka fita neman kuɗi su fi kowa zagewa domin su kuduwa linnasu ne abin koyi ne ga mutane amma ku duba yadda muka lalace muka zama kaskantattu a cikin mutane don haka yanzu daga cikin tarbiyya da revolution da muke so mu samar gyara da muke so a samar shine ustazai su samu aikin yi su iya sana'a su tsayi da kansu su nemi Allah ya wadata su a cikin taskar shi har yanzu kwakwalwar mutane ka kasa fahimta sai ga cewa ba yadda za in dai ka iya karatun arabiya a duniyar najeriya to a ganka da kuɗi wai wani ne ya baka amma ban za ka tare suka ce su faɗi wa baka su ko san wanda ya baka ba amma fa dole wani ne ya baka dan kai malami ne yasa saboda philosophy idan ya lalace ko psychology tunanin mutane in ya lalace da a sha wahala kafin a rikita shi a gyaro shi tunaninsu ya lalace ya rikice akan cewa duk inda ka ga malami da kuɗi ba shi aka yi haka ne a ƙasar mu ko ba haka ba za a ɗauki shekara ɗari nan gaba fa ba ƙaramin aiki ba ne kamin a da a fahimci cewa malami ma ordinary ne zai iya zuwa kasuwanci kuma Allah ya azurta shi malami zai iya aikin gwamnati Allah ya azurta shi malami zai iya buɗe factory yana kera kaza ko yana sana'anta kaza Allah ya azurta shi malami zai iya buɗe shago yana sana'a kafinta ko tela ko kuma yana kira ko makamantansa Allah ya azarta shi amma yanzu na gaya muku tunanin ya riga lalace da za ka tafi yanzu sokoto ka je ka samu wata ƙorama ka gyara ta ka yi noman rani Allah ya azurta ka samu buhu ɗari biyar ka siyar ka da kuɗin garin kusa ya ce ina ka samo kuɗi in ka faɗa ga inda na samo kuma ku zo ce a ƙarya yake yi saboda sun riga sun dahu akan ai kai malami ne ai Allah ba azurta malami sai dai a bashi akwai wanda ya bashi kana ce musu fa ku zo mu je kuma ku gani ku yi ku samu maza su ce a ƙarya ne ba shi aka yi to akwai aiki ja akan mu jama'a wallahi tallahi akwai aiki ja akan mu wannan shi ya kai addinin musulunci ya fada kaskanci domin malaman addinin ana kallon su da kaskanci don ita sadaka mai ce kaskanci ce don girman Allah ka fita yanzu ka haɗu da arniya arniya ka haɗu da ita ka kawo naira dubu ka ce mata ga sadaka ga za ta karba ka furta haka ka ce ga sadaka to ka haɗu da matan musulmi da hijabi ka ce mata malama ga sadaka karɓewa za ce haramun fa ta ci fa ba ta sani duk matar da ka gani da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa niƙa masa naira dubu kuce ga sadaka ta ce to Allah ya karba a gidan wa sai in kin cancanta baki cancanta ba haramun ne amma ka je ka ga armiya tana gasa masara ka ga dai ka gama bayyana kaskancin ta ko jalin masarar bai wuce ra ɗari biyar ko ko ka naira dubu biyu ka ce mata ga sadaka ina son ka furta haka ga sadaka saboda da ba ta karba ba saboda an saka musu kyakkyawan tunanin cewa cin sadaka kaskanci ne kowa ya tashi ya nema wajen shekara hamsin da ta wuce mawaƙi ya waƙa a ƙasar nan yake cewa kuma kowa dangi ya tattali ya nemi na kai nai ma kowanne gumi na yake yi maganganu dai haka ka zo kana jin haushin danginka me yasa saboda ba su ba gaba ta ni da gaske da neman abin kanmu wani mawaƙi. ya ce kar mu damu da samun yan uwa yanzu haka ce ɗan uwanka yana da shi shikenan sai ka kwanta gefe guda kai ta kunkuni ya kiya baka ya kiya baka ya kiya baka duk wannan yana daga lalata da ta same mu kuma bari ku ji lalatar ta samu ne kaɗai a cikin musulmi saboda me saboda malamansu sun yi wa nassoshi gurguwar fassara da an ce misa'il wal maharum sai ce to ba ga shi ba an ce a ba a sa'il masu roƙo mu kenan mu buɗe baki da kuma wanda ba iya roƙon ya dangana ranka a baya ta kawo falalacin sadaka da falalayin bara to dole ne masu da'awa su gane haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka binciki tarihin shi gashi nan tun kafin ya fara wa'azin shi nan me yake yi sana'a kiwo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am eh. ba dalili ba ne ba dalili ba ne sai dai wannan ya bashi ƙararrawar ya binciken yiwuwa ko akwai abin da ya sa ba a karɓi da'awar ba in ka zo kana da'awa sai ka ga ba wanda ya karɓa sai ka waiwaya ka gani akwai wani abu da ya sa ake kyamar da'awar daga gare ka ko daga ita da'awar ko daga uslubinta idan akwai kuma ya tabbata gaskiya ne sai ka gyara domin wannan kyamar da aka yi maka ya nuna jama'a suna da gaskiya su kyamace ka ko kun fahimta gaba amma sai baka gano wani abu to sai ka ɗauka wannan kuma jarabawa ce ta Allah kamar yadda Allah ya jarabci wasu annabawa وقد شهد رجل عند عمر رضي الله عنه فقال من يزكيك قال رجل أنا فقال هل سافرت معه فقال لا قال عاملته بالدرهم والدينار قال لا قال والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه من يتي وقد شهد رجل عند عمر رضي الله عنه فقال ولم تنزو يباد الشيده a wurin na umar game da wani mutum faƙala sai umar ya ce min zakika wane ne zai tsarkake mini kai sannan in karɓi shaidarka kala rajulun ana sai wani ya ce ni zan ba da shaida a kan shi zan tsarkake shi faƙala sai ya ce hal safarta ma'ahu ka taɓa yin tafiya tare da shi faƙala la ice a'a kala amaltahu bid dirham wa dinar ka taɓa mu'amalar kuɗi da shi ya taɓa siye a wurinka ko ka taɓa siye a wurin shi ka taɓa cin bashin shi ko ya taɓa cin bashin ka qala la wallahi allazi la ilaha illa huwa yace na rantse da Allah da babu abun bauta da gaskiya sai shi ma ba baka san shi ba ai waɗannan hanyoyin guda biyu su ne manya-manyan hanyoyin da ake iya kyakkyawar fahimtar ɗan adam hanyar farko ita ce ka yi tafiya tare da shi wani da ya bar garin su sai wai ga dama da hagu sai ga to yanzu fa ba wanda ya san shi a garin nan haka sai canza rigar da aka san shi da ita sai fara shiga hotel sai fara caca sai fara shashanci duka wani da zaren ya wai ga wannan kasuwar fa ba wanda ya san shi ba wanda ya kaza ba wanda ya kaza sai fara magudi da rashin gaskiya to sannan kudi wani sai ka zo siye a hannun shi baka gane yaya tarbiyyar shi take wani zai damfare ka ne ya cuce ka da nufin ya san ka sai ce cucin da dai kai ne kawo kaza hmm, akwai irin wannan sai kana harkar kasuwanci ba ka ga ɗabi'un mutane iri-iri wallahi wani zai ɗauka ya baka bashi da nufin ya taimaka maka amma a'a ya san ya zalunce ka ne ya danna maka wani nauyi ne wanda ya san ba za ka iya biya ba sakamakon haka ya mai da kai bawa ta wani fagen don me don ya kallafa maka wani abin wanda da ƙarshe ba za ka iya ɗauka ba tun da ka kasa biya ba kana da fegi kusa da ni ba dama ba sai ka jingina min da shi ba ko kuma ka sayan min da shi ba za ka san haka ba sai ka yi mu'amalar kuɗi da shi wani sai ka ci bashin shi za ka ga rashin mutunci ko ka ga mutunci wani sai ya ci bashi wurinka shi nan dai duk sanda mu'amalar kuɗi ko tafiya ta haɗa ka da mutum a lokacin kake gane halin shi akwai alhazai da yawa jama'a za mu tafi aikin hajji da su ba za mu taɓa gane halin su ba sai an je wurin aikin hajji bai ga ya zauna daga shi sai gajeren wando ya nannaɗe doguwar rigar shi cinye shi ta fito ɓaka-ɓaka, yana zaune yana hira da 'yan matan tukare a jikin abin nan wurin sai da abincinsu to duk sai ka yi tafiya da mutum kake gane waɗannan halayen in ba ka yi tafiya da mutum ba za ka gane su ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye fassafar huwa ya yakshifu haƙiƙatar rajuli yace ita tafiya ita ce take yaye haƙiƙanin halin mutum wa yuzhiru khafayahu ita ce take fito da ɗabi'un shi waɗanda suke a ainihin wato ɓoye zama akwai alhazai da yawa 'yan nan zaria ban san suna shan taba ba sai a makka na san su a nan ban san suna shan taba ba ko kaɗan sai a makka da ya je ya ga jajayen fata na sha da shi yana yi ne a ɓoye a shi a nan to da ya je ya ga jajayen fata na sha sannan zai gan su da zabge gemu da rawani siffar da take a ƙasar su shi siffa ce ta limamai sun ce to ya ga limaman maka ma na sha ya ga laraba ma suna sha sai da ya fito karara yana sha duk sai an yi tafiya haka yake bayyana dan haka mai da'awa ya akhudu ko ya akhudu min anati khadija radiyallahu anha darsan da'awiyan mufidan fi ta'anni wa وعدم العجلة mai da'awa ya kamata ya kwaikwayi hali na saurarawa da bin abubuwa sannu-sannu shine ana irin na khadija ku dubi khadija ko kun fahimta lokacin da ta ji kyawawan halayen annabi aikawa ta kawai tana son shi Ta yanzu ku ustazai da ka ji labarin a makarantar mai shago akwai wata yarinya mai imani ta haddace qur'ani ta haddace izu sittin ta haddace saba'un hadisa sai ka je ka samu mai shago yarinyar nan nazo ina so ka yi iyayen ta magana ko sunanta baka sani ba fa labarin ta kaji saboda wauta da ɗanyantaka ko kun fahimta jama'a yanzu ita Khadija ta ji labarin mutumin kirki ne amma sai ta bi a hankali ta gabarin ba shi kuɗi kai mai sarayi tafiya tare da shi mu'amalar kuɗi ba a garinsu ba yana cikin talauci bai taɓa fita ba a wani gari daban a lokacin za ta gane gaskiyar labaran nan da take ji kun fahimci khadija nan da muke magana to wannan ita ce khadija al-kubra the great ina fata an gane yace don haka mai da'awa ya kamata ya koyi wannan hali na bin abubuwa a hankali irin yadda khadija ta yi darsan da'awiyan darasi na da'awa mufidan mai amfani shitta anni a wajen bin abu sannu sannu wa adamil ajala da rashin gaggawa ko kun fahimta amma kawai daga an zo an ce maka ai a tsuguji akwai wata yarinya mai imani amma suna rikici da iyayenta akan magana a ƙira? ita ce zan aure ta saboda kai ne dan ta kife ba za ka tsaya ka bincika yaya abin da aka faɗin gaskiya ne eh to gaskiya ne yaya ɗabi'un a aikace yaya take yaya take wa iyayenta yaya take wa ƙawayenta yaya take kaza duk ya kamata ka tsaya ka binciki waɗannan abubuwan يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح للأشج ركج أتي وانا حديث صحيح ده النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح وانا ميسونا الأشج أشج يتي عبد قيس abdul qais yace inna fika khaslataini kana da ɗabi'u guda biyu yuhibbuhuma Allah Allah na san su alhulumu kana da dangana Allah na san dangana wal anatu da bin abubuwa sannu sannu wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim al الإمام النووي rahimahullahu ta'ala allah ya ji الله يجزيك أنشي في شرحه لهذا الحديث ya zo sharhin wannan hadisi sai ya ce wa amma al-hulmu amman game da al-hulmu shine ne sai ce fa huwa al shine kaifin hankali kaifin hankali shi ke kawo dangana da haƙuri wa amma anatu bin sannu sannu fa fahiyar tasabbut shine kokarin tabbatar da abu wa tarkul ajala da barin gaggawa wa kana shekul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala yaqifu inda nasi وهم يطوفون على قبر زيد بن الخطاب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب أجلنسو akwai kabarin zaid dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda kabarin sahabi Urbal qurbal uyaina a kusa da uyaina wato kusa da garin don shi garinsu su uyaina wa yaqulu in yazo ya gansu suna kewaye kabarin kamar wadda ake wa ka'aba dawa shi haka suke wa kabarin ne sai ce Allahu khairun min zaid Allah da ya fi da alheri Allah da ya fi da alheri wa yakfi bi hadhihi al-ibara sai ta da wannan magana sanan ya ta'ajjal fi bidayati da'awati rahwa ta'ala farkon da'awar shi bai gaggawa ba ya ɗibo abubuwan masu tsauri ya fara da su tunkarat shine ma mafi girma to eh, abin lura game da waɗannan matsaloli da muke magana na a da khadija allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda shine khadija ba ta da gaggawa dangane da al'amuranta shine ta kasance mace ce mai natsuwa to babban isharar da malam yake mana shine lallai ne mai da'awa kai ya zama yana da gaggawa a wajen duk abin da zai gudanar na ainihin wato gabatar da da'awar shi sannan ya rinka duba al'amuran a yadda ya kamata ya dube su menene farkon kaza menene ƙarshen kaza kamar yadda muka faɗi na daga cikin kurakuran da ake samun matasa maza da mata a wannan zamanin suke dangane da harkar aure shi abin da kawai yake neman ya ji labarin wadda take da karatu ko wadda take da imani a halin abin da ake bukata shine sai ka duba tana da karatu tana da imani to tana da tarbiyya ta ahli sunna matar da ta haɗa waɗannan abubuwan guda uku ita ce matar da ta cancanta ta zama matar mai da'awa mustaqbalan dukkan wadda tana kasu a ɗayan waɗannan sai ta wahala a wurin mai da'awa don za a rinka tafiya da ita a murɗe kuma sai ta wahalar da shi shine ya zama tana da cikakken imani tana da tarbiyya amma ba ta da ilimi tana da ainihin wato tarbiyya tana da imani ba ta da ilimi tana da tarbiyya tana da ilimi amma ba ta da imani akan abin da shi yake kira zuwa gare shi abin da muke nufi da imani kenan shine shin ta yadda da da'awar da ike yi ta amince wa da'awar koko tana ganin bata lokacin shi yake yi yanzu ka dubi maya da kai da komowar da khadija ta tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya ce mata ga irin abin da ya gani yana tsoron ko ya zama aljani ne me ta ce mishi cewa ta a'a Allah ba zai cutar da kai ba kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza to wannan na daga cikin al'amari mai muhimmanci da muke so a fahimta a cikin wannan darasi na tarihin asaida khadija Allah ya kara mata yarda saniyan na biyu warada fi ba'd kutubi siwar labari ya zo a cikin wasu littafan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أن زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها كان بدايته عرضا من بعض معارفها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الزواج منها yadda labarin ya zo cewa al'amarin auren manzon Allah da Khadija ya kasance ne a farkon al'amari shine tana da masaniyar wasu halaye nashi ne waɗanda su suka ja ta zuwa ga kwaɗayin auren shi wa ayyan kana al'amru ko ma dai yaya al'amarin ya kasance فهو يذكرنا بأهمية حرص الأولياء على تزويج بناتهم ولو عن طريق العرض wannan lamari na asayida khadija na tunasashe mu game da kwaɗayin da ya kamata waliyan ‘ya'yaye mata iyayensu ko yayyensu ko maɗaura aurensu su yi dangane da aurar da ‘ya'yayensu ko da kuwa ta hanyar gabatar da 'ya'yan nasu ne ga ganin waɗanda suka dace abin da malam yake so ya gini a nan shine as da khadija ta ji labarai na kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan kyawawan labarai da ta samu su suka kwaɗaitar da ita ina ma wannan ya kasance mijinta kenan ashe abin da 'yan mata suke a yanzu idan suka ji wani gwarzowa bayyana a wani fage na addini ko a wata gudunmawa ta addini sai su ji suna sha'awar auren shi wannan ba kuskure ba ne kamar yadda ba kuskure ba ne ki gabatar da kanki cewa kina so ya aure ki ba kuskure ba ne amma ina kuskuren yake shine daga jin labarin kawai ba ki tabbatar ba ita khadija da ta ji labarin sai da ta tabbatar da hanyoyin da suka ba bata natsuwa akan cewa abin da ta ji labarin gaskiya ne har ma ya wuce haka a yanzu kuskuren da 'yan mata suke yi wata ba ta taɓa jin mai wa'a ba ta taba ganin mai wa'azi ba ko ba ta taɓa jin ustazin hadda ba ko wanda ya gasa karatun alkur'ani ya ci kujera ya tafi maka ko ya tafi gasa karatun alkur'ani a ƙasar masar ba ta taɓa ganin shi ba kasar ɗin shi take ji labarin shi take ji kawai shi kenan sai ta yanke shawarar za ta aure shi to ba nan ne kuskuren yake ba amma ta tafi dangas ba ta tabbatar da abin da ta ji na labaran ba yasa an yi aure irin wannan da yawa ya watse a cikin mu sai a zo kwana biyu a rabu dutse hannun riga tana zagin shi cewa ashe ma ƙarya ne da take jin cewa malami ne baya aiki da ilimin nashi shi kuma zai ce ashe ma ƙarya ne da yake jin cewa wai ita kaza ne ashe karatun nata karatun banza ne duk sun yi kuskure asalin matsalar ita ce sai an yi bincike tukuna na'am an ji labarin shi gwarzo ne wajen karatu gwarzo ne wajen hadda ya iya tafsiri ya iya hadisi in an zo lararci abin ba dama amma yaya ɗabi'un shi suke yaya yake zama da iyayen shi ya yake zama da yan uwan shi duk kina bukatar ki binciki waɗannan abubuwan ki tabbatar a ƙarƙashin wannan ashe kenan waɗannan samari da ake da su yanzu ake ce musu ustazai da waɗannan yan mata da ake da su ake ce musu sisters suna buƙatar haskakawa da kuma jagoranci na waɗanda suka goge a wannan fage kenan banda karatu banda ilimi kana buƙatar ka sami shawarwari irin na rayuwar su Khadijatul Kubra da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'an nan menene za mu sake ɗauka a lokacin da Khadija ta gabatar da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a aure ta shi kuma kamar yadda muka yi ishara a baya ya yi gaggawa cewa ai shi kenan hajiya fito dama ni ina sauraron wadda ban samu in yi aure ne ba ni da hali kaza kaza shi ma sai da ya je nazari sai da ya je shawarci na gaba da shi sai da ya shiga ya fita ya tattauna ya dubi menene al'amarin a yanzu sannan menene aƙida shi a nan gaba duk waɗannan abubuwan suna daga cikin sirrorin da ake kira ilimi wanda yake ustazai ba sa iya duban su karatun suke dube a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai kwaɗayin ne addini sai kafa hujja da wannan hadisin ya manta akwai wasu hadisai kewaye da wannan hadisin waɗanda za su bayar da kyakkyawa da ingantacciyar ma'ana ta shi wannan hadisin shi ne ya mai addini an zo wurin sallar tahajjud kawai sai ji wata budurwa ta barke da kuka saboda sa imani sai ya tambayi liman wacce budurwa ce aka ce ai yar gidan wani ne tinka ka za a yar gidan wani ne ke nan kai sai yanke shawara ai wannan yana son ta mai imani haka tana kuka a sallar Hajji? Mamman ne sai bincika imani alamar imani ta bayyana ya gane alamar imani ce wannan kukan ba shine aslul imani ba alamar imani ce shin da gaske ma akwai imanin ko kuwa wata damfara ce ta bullo da ita don billahi lazi la ilaha illa kamar zuhair abin da yake cewa لقد سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسألني yace na shekara tamanin yace na goge wa rayuwa yake duk wanda ya shekara tamanin a duniyar nan yace rayuwa sai ta gundure shi ba ma wai sai ya fahimci ta ba wallahi jama'a shekara talatin da ta wuce da dan wasu abubuwa akwai wadda ta shiryo wani ustazu dan izala ne original dan izala mai imani a izala sosai da ta tashi shiryo mishi damfara sai da ta je tana da cikin wata uku tukuna katangarsu ɗaya da iyayenta da iyayen shi ba a shiri saboda waɗannan izala ne waɗannan ɗariƙa ne ba a ga maciji fatan bala'i ake wa juna da ta samu cikin nan malam kullum da daddare da magariba sai a ji tana rikici da iyayenta akan ita billahi la ilaha dan izala ba ta aura su iyayen ba san damfarar da ta shirya ba ashe ciki ne da ita take kurni su da shi na wata uku shi kuma wannan ɗan izala tun da katangar shi ɗaya an yi magariba kowa ya fito da tuwo tsakar gida yana ce wannan yana ji wannan yana jin hayaniyar da ake yi saboda haka a'a ya bincika wanke ce ake rikici da ita to shi ko zai kwato ta dama ina nan dan izala kenan zai kwato ta to me ya faru ya zo ko kwato ta a kit aka zo aka yi aure lokaci kaɗan shi kenan sai gashi a nan anguwar mu a muciya a daura a anguwar mu ta muciya a daura a nan aka yi wannan abin. to menene ya ja mishi shi kawai ya ji tana cewa ita sai dan ibala za ta aura madadin yadda ce ya kwa ganin likitoci a asibiti sai a zo da mutum karyayye yana bololo sai ga likita ko mu bai ba ya zauna kawai yana shan AC tukuna yana share gumi ya ce a kawo mishi mirin da ana taron ke daɗe ga wancan zai abin kai da kake JJC sai kana da imani irin na mutanen duniya sai ga kai kana kai ka shi ko yana zaune yana cin balanguma shi wancan yana bololo sai an matsa tukuna sannan ga ya zo yana gyara da shi yana tambayar yaya aka yi ne ma tukuna sai ɗana ta ne karya shi sai to Allah ya kiyaye ku kai shi can tukuna ina zuwa sai je can ya saurari budurai shi tukuna ta zo daga cikin makaranta sannan ya dawo kan wannan me yasa saboda sun riga sun saba da mutane duk abin da kai kake gani kaza kaza yana ɗaukan wata ma'ana a wurinsu je ka wurin 'yan sanda ka gani daga ka zauna akan teburin 'yan sanda a police station sai da an fito da wani abu je daga shi zai gajeren wando ana dukan shi da kulki haka ne ko ba haka ba sai ga duk yan sandan wurin ba wanda yake zau kai ko gaba ɗaya sai ka ya tashi da <laughs> mata an gane to duk ne yake kawo haka rashin gogewa rashin kwarewa rashin sabawa to dole ne jama'a mutane su tsaya su dubi wannan ainihin al'amarin Khadija da ta ji labari sai da ta natsu ta bincika ta tabbatar ta sa aka bi shi ta ɗiba kuɗi ta ba shi duk don ta gane yaya abin yake shi kuma fa sai da shi ma ya bincika ya tabbatar sannan ya je shawarci na gaba da shi tun na son ku ɗauko ƙisoshi guda biyu waɗanda suka faru ga shehu usmanu ɗan fodiyo ɗaya a arewacin najeriya maso gabas ɗaya a arewacin najeriya maso yamma arewacin najeriya maso gabas shine adamawa lokacin da shehu Usmanu ya bayyana yana da'awa zuwa ga alkur'ani da sunna tunanin garin adamawa da suka ji labari daga ainihin babban garin da shine asalin tushen garin ma za a iya cewa ne ya faru sai suka ainihin hada dukiya shanu da kuɗi da sutuni sai aka dubi shi adama sai aka shi shine ɗan ƙaramin su kai je kaurin mutumin nan da aka ce ya bayyana yana kira zuwa ga a zo a gyara addinin musulunci ka je ka same shi ka ce mishi yayyanka suna gaishe shi bayan gaisuwa ga tsaraba nan sun kawo suna kuma ainihin mishi fatan alheri sannan ya baka tuta ka kawo mana mu muna nan mun aike ka kai mai karamin sai suka ce mishi idan ka je abin da baka gabatar mai kenan idan ya karɓi wannan dukiya yana tsima ya marhabance ka ya ɗauki tuta ya baka rabu da shi mashirmanci ne ba addini ya zo gyarawa ba amma idan ya zo maka da wasu bayanai da wasu sharuɗa da wasu ƙa'idoji ya ƙi karɓe to da gaske addini ya zo gyarawa to ka je ka tsaya a wurin shi ka karɓi mana tuta abin da suka shirya mishi kenan na fata an gani wani gari ne suka wannan shine garin gurin gurin din nan ne asalin garin nan ne asalin garin da ya kintsa ya taho tafiya ce kusan ta wata uku da ya iso zai gabatar da kan shi ga shehu sai shehu ya ce mishi to madalla waɗannan shanu da suturu da kuɗi kai ka fi dacewa da su sai da kai ne bako kai ka shawo hanya sannan ka zuba kai zaman karatu kai kake bukatar su zama maka guzuri sannan ka tashi za ka koma kai ne kake da bukatar su don haka ka rike su a wurinka kana zuwa ana biya maka karatu kana kiwon shanunka kana cin abinci kana abin nan ka iya rike kanka kun ga ga daya na biyu fa maganar tuta da suka ce a baka tuta yace ai mu ba ma ba da tuta sai ga wanda muka karanta dan zai je wakilce mu ne yaushe kawai haka sudan za ka to a ɗauki tuta a baka ka je ka kafa ka ce tutar wane tutar wane a ne ba siyasa ba ce addini ne karatu ne don haka sai mun karantar da kai don haka mu yanzu ba ruwanmu da yayyanka kai ne ɗalibinmu ina ka kwana a tafsiri ina ka kwana a hadisi ina ka kwana a kaza aka biya wa modibbo karatun shi ya karatun shi kamar shekara biyu da rabi zuwa shekara uku shine modibbo adama da kake ji da ya ɗauki tuta ya ba shi sai ya ce to kai na ba tuta ban ba yayyanka ba kuma ban baka tuta ka je ka kai musu ba na baka tuta ne ka je ka samu wani wuri ka share ka kafa gari ka ci gaba da da'awa su kuma ka rabu da su don haka da ya zo shine inda cikin garin Ola Town take a yanzu asalin tarihin kafa take ne. don haka sai bai karasa gurin ba don haka har yanzu ba fulatanin birin yana jin shi ne gaba da ba fulatanin cikin yola har yanzu kuma ba fulatanin cikin yola yana ganin amma dai mu ne da tuta don haka har yanzu akwai wannan sura din kaga sai da suka mai sai da suka gwada ɗan sodiyo suka gane shi yanzu in mai da'awa ya bayyana ɗalibai suna tsayawa su habbara shi su bincike shi su shiga su fita su mu'amalance shi su gane da gaske yake ko kuwa kawai da zaran ya zo musu da wani abu wanda ya yi daidai da abin da suke a kai ko kuma ya faranta musu rai fuji akan kawai sai a ji cewa sun ba da kai sai kuma daga baya sai a ce sun yi tawaye abin da yake faruwa shi ne na ƙarshe ɗin babu bincike ko kun fahimta jama'a hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim daga sahabi abdullahi dan umar wasu tabi'ai da guda biyu akida ta kabar ta fito a ƙasar iraki a basra ko a kufa labari ya yadu ga wasu mutane sun zo suna cewa allah bai san abin da za a yi a gobe ba ko an jima sai in abin ya faru sannan allah bai sani waɗannan tabi'ai madadin kawai su yi alkafira su shiga cikin wannan da'awa sai suka ce a wannan karatun duk malaman da suka shigo garin nan cikin sahabbai suka karantar da mu da mu taɓa jin shi a wurin wani ba kuma yau garin nan ba sauran sahabi amma bari mu tafi ina ba mu haɗu da wani sahabi sai suka ce abin da ya dace tun da lokacin hajji yayi mu shirya mu tafi aikin hajji mai yiwa Allah ya haɗa mu da wani sahabi ne mishi tambaya game da wannan aƙida da ta zo ta ƙaryata ƙaddara cewa Allah bai san abin da za a yi gaba ba hakan ɗin kuwa suka yi suka tafi aikin hajji ce sai Allah ya haya dan ya amur da ɗayan suka je suka haɗu Ya ce sai muka kewaye malamin nan Abdullahi dan Umar shi Allah ya haɗa mu da shi muka ce mishi ga wasu mutane da suka bayyana ga abin da suke cewa algafata malam ku ne manyan malaman mu sahabbai da kuka karatu gaban annabi ya abin nan yake sallallahu alaihi wa sallam kalmar farko sai yace in ka sake haɗuwa da su ka ce ba ni ba su su ma ba su ba ni wannan sai ka mishi wannan hadisi shahararren hadisi hadisin qadar hadisin malaika jibril ya tambaye shi eh, ja menene shadidu sawadi sha'ari shadidu ya kawo mishi wannan hadisi wanda ya ruwaito daga mahaifin shi sayyidina umar kenan wannan yana nuna malaman salaf duk abin da ya zo musu sai sun tsaya sun yi bincike ba irin yadda kawai 'yan najeriya na zaune suna cikin fama da gwamnatin zalunci da zaran ibrahim zazzaki ya zo ya ce zai yaƙi gwamnatin zalunci kawai shi kenan sai su taho menene tashi manufar a yana kwana yana karatun ƙur'ani, yana tahajjud ya haddace ƙur'ani, ana kama shi ana kulle shi a kurkuku duk waɗannan wasu abubuwa ne daban amma ka dubi menene ke ƙarƙashin wannan sakon bayan abin da ka ji a sama baka bincika ba sai da aka shekara ashirin da biyar ana wannan tafiyar tun 1980 ko 1979 sannan sai 1995 sannan sai suka ce sun gano wannan tafiya barna ce a cikinta. me yasa da kan da su bincike ba in sun bincika tun rana farko za su iya ganowa wannan mas'ala kenan mas'ala ta biyu mutum ya zo ya ce zai waƙi gwamnatin zalunci zai waƙi kaza zai kafa kaza zai kafa kaza zai kafa kaza don haka shiga boko kafirci ne siyasa kafirci aikin gwamnati kafirci kenan ahalin sunna da yawa suka bangare suka je suka goyi baya sai suka ce ai wannan ita ce asalin da awar salaf ma wannan ita ce asalin da awar sunna ba su consulting malaman su ba kawai sai dai ka ga ɗalibinka ya zo makaranta yana cika yana batsewa yanzu ya zo mukabala da kai ne ya gane ashe kai malamin gwamnati ne saboda ya gamsu da waccan da'awar sai kuma daga baya al'amura sun zo sun fasu sannan kuma sai mutane wai ai wallahi talla da musan abin da ke karkashin ta bake mu me yasa ba ku bincika ba kabiya ta farko kenan da ta faru ga shiru Usman kabiya ta biyu a garin Kawoje da ke jihar Kebbi garin kawo ji gari ne na fulani kai daga jin sunan ma garin garin suna ne na fulani me ya faru nan kuwa shehu ne ya kai ziyara da ya kai ziyara sai suka ce to dama tun kan yanzu suna da labarin zai zo sai suka samu 'yan mata nunannin 'yan mata jajayen fulani kyawawa waɗanda suka haɗu guda shida suka ce waɗannan su za su rinka yi wa shehu services su za su je su share mai ɗaki su kawo mai abinci su mishi hidima kaza duk su mishi waɗannan hidindimu sannan za su ɗaura zami ne ya matse su da 'yan riguna na fulani nonuwan su tantsan su fito ana son a jaraba shi ne shin mujaddadi ne ko mu mujaddadi ne saboda haka masaukin shi da aka sauke shi bari ya waye sai ga 'yan mata sun kawo abinci yana sunku yana rubutu har suka ajiye kwano suka ainihin tafi bai daga kai ya kalle su ba su kuma suna nan suna lura da shi da suka zo ɗaukan kwanan nan na rana da ajiye abincin rana sai suka ga akwai ɗan tukwici da ya saka musu a ciki haka akwai yar kyauta da ya saka musu amma ko magana bai da su ba ko daga kai bai ya kalle su ba da suka ɗauki kwanuka suka je za su wanke shi ne suka gani haka sai da suka kwana uku su ne yaushe ruwan wannan gwajin a rana ta uku ana shirin za a wa'azi za a gabatar za a ji jawabi daga shehu za a ji kaza sai da suka zaunar da 'ya'yan suka yi musu tambaya kwakwa yaya mutumin nan in kun kawo abinci yana kallon ku ce a ai duk sanda muka shigo kanshi a sunko yake ma in ma yana karatu in ma yana rubutu in kun jira kun tafi ba an ce ku rinka lura ba ba kwa ganin yana ɗaga kai yana dan kallon ku ta baya da ce a ya taɓa muku magana da ce ko sannu bai taɓa ce mana ba ko mun gaishe shi baya ansawa kuɗin da kuka ce hannu da hannu suka ce a'a a cikin kwanan da muka zo ɗauka muke gani ba wani abu da ya haɗa ku da shi babu to sai ku duba lin linnasi hubbu shahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنعام والحرث waɗannan fitintunin guda shida ‘ya'ya mata kuɗi dabbobi noma da sauran waɗannan fitintunu na ƙyale-ƙyalen duniya ku dubi yanzu an jarabci shehu da waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisin muslim yake cewa babu abin da na barwa al'ummata a bayana da yafi komai cuta irin mata sannan ku dubi hadisin abu da da annabi yake cewa inna li kulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati almalu an jarabci shehu a can da kuɗi da dukiya ba fulata ne a jarabce shi da shanu ya haye ya ci wannan ya da karyar da tura ke rubuta cewa wani da fulatanin daji ne shanu suka kare mishi ya koma ya bubbuge hausa ya kwace mulki ga kuɗin ma an bi shi da su yaƙi karbe ga shanun an kawo mai yaƙi amshi na ɗaya kenan na biyu ɗan mata karka taɓa ɗauka a sadda aka yi shehu wannan ikhtibari wai tsoho ne ya shekara ɗari da hamsin ko ya shekara ɗari biyu zikiri kawai yake yi mazala zala fi yana nan da ƙarfin shi da nagartar shi da sha'awar shi amma bai iya daga kai ya kalle su ba a yau kai da zaran an ɗauke ka ka je ƙauye ka za ka yi musu sallar tahajjud kafin watan azumin ya kare kana da 'yan mata shida wai kana ganin ka keɓe wancan kayi magana da ita za ta rufe asiri ba wanda zai ji karya ne kana yaudara kanka ne ɗan mata ko ƙanwa uwarka ce kaka amince da ita da 'yan mata ne ya kamata ka gane wannan a yau an tura ka za ka yi da'awa a cikin mutane ka je min akwai rigima kuɗi tsakaninka da wannan akwai rigima kuɗi tsakaninka da wannan akwai rigima kuɗi baka san ana haɗa hagu da dama tana fitar da tsakiya ba baka sani ba sai daga baya sai ka ji duk al'amari ya rikice maka don haka dole ne du'at masu da'awa musamman ashabab lallai ne wallahi al'azim su natsu duk wata rawar kai da kake don ka je ka tara 'yan mata kana karantar da su hadda qur'ani kana son wance wanta ma ka ce kana son ta wanta ta ce tana son ka ka amsa wance tana bugo maka waya wance na yi maka text wance ta aiko maka da wasiƙa wance ta aiko maka da hoto duk waɗannan labaran tsakanin tudun wada jallesu magume daurawa cikaji muciya sabon layi hayin kaza duk suna nan ana ta tattarawa sai rana tsaka sai ka ji labari kwatsam ba yadda za ka iya karyata shi domin ya kai haddin tawatur ya kai haddi tawatur ba yadda ka iya karyata shi ko kun fahimta jama'a dan haka ya kamata wallahi al'azimi masu da'awa su nutsu da kyau duk abin da ka kuntsa kanka a ciki ka tsaya kai nazari wannan abin ya kamata in yi kaza suwaye ya kamata in shawarta in tattauno a baya dukkan mutumin da yake shawartar mutane asirin shi baya rufuwa amma kuma da wahala aikin shi ya ɓaci saboda haka kun ji wannan jama'a malam yake cewa to wannan abin da khadija ta yi yana tunasashe mu akan cewa waliyan 'ya'ya mata su rinka kwaɗayin aurarwa da ainihin wato mutanen kirki ‘ya'yansu sai ce walau an tariƙil ard ko da ta hanyar yin tallan ‘ya'yan ne ko da ta hanyar gabatar da ‘ya'yan na yi amfani da kalmar talla ne don ina ganin babu wata kalma a hausa da ta dace amma ba talla talla na wulakantawa ba za ka ji malam zai magana me ake nufi da ard sai ce faqad kasabat khadijatu radiyallahu anha bi hadha az-zawaj sharafan azima kaga dai wannan aure da khadija ita ce ta gabatar da kanta da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ta samu daraja mai girma wa asbahat zawjatan li afdalil khalqi ta waye gari ta zama matar mafi girman halitta mafi darajar halitta a cikin halittu wa umman lil mu'minin ta zama uwar mu'minai wa laqad ra'ayna hadha al-ard to irin wannan gabatar da ya ko gabatar da kai da mace za ta yi mun gan shi ya rudu fil qur'anil karim ya zo a cikin alƙur'ani mai girma fi qissati musa alaihi salamu a cikin tarihin annabi musa ma'a sahibi madiyan tare da wannan mutum na garin madiyan ba wai annabi musa kamar yadda masu kissa ko masu wa'azin turmi suke cewa annabi musa da annabi shu'aibu ne suka a'a ba annabi shaibu ba ne domin zamanin su na daban dan kaji an ce kawai wato wai mutane da aka ce sahibu madiyan mutumin garin madiyana to madiyana lallai garin annabi shaibu ne amma ai ba a ce annabi shaibu ba kuma ba a nufin daga kan annabi shaibu wani bai zauna a garin ba don haka cewar annabi shaibu ne ya gabatar da 'ya'yan shi ga annabi musa to wannan kuskure ne babban kuskure don ba zamanin su ɗaya ba ma gaba ɗaya ba su haɗa ko kusancin zamani ba amma wani dattijo ne mutumin kirki a wannan gari na madiyana kala yake in yi uridu an unki eh, haka ihdan na tayya hatayi ni ina so in auren maka ina nufin auren maka da ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa ne mata ala an ni samaniya hijaj akan za ka yi min aiki na shekara takwas shine sadakin fa in atmamta ashiran. amma in ka cika shekara goma fa min indika to wannan kuma daga gare ka ne ya rage ruwanka wa ma uridu an ashqa alayka amma dai ni ba na nufin in kuntata maka saka jidini insha Allahu min salihin in Allah ya so zaka same ni daga cikin mutanen kirki na yi maka alkawarin zan baka ya idan lokaci ka kaza yayi ka cika alkawari zaka ga cewa na cika maka alkawari wani alhajin birni ko wani sanata ba zai zo in hana ka ba in ba shi ba ina fata an gane sai shi malam ya ce fa inna hazal wali bi hatayn bintaini kaga wannan wali na waɗannan yan mata biyu lamma ra'a hazal rajul salih musa yayin da ga wannan mutumin kirki annabi musa alaihi salam sa'a ilaihi sai ya kwazo ya gabatar mishi da ya wajtahada fi tazwijihi ihdabnatayhi ya kuma yi ƙoƙarin auren mishi da ɗaya daga cikin 'ya'yan shi guda biyu ragabatan fi kasbin rajulis falihi domin kwaɗayin samun mutumin kirki walam yantazir hatta ya atiyal khatib bai tsaya ya saurara har mai neman aure ya zo ba shi da kanshi da ya nagari amma yaye ya gane nagartar kawai zuwa suka yi suka ba shi labari cewa wani mun je wurin shayarwa da dabbobin mu sai muka ga wani bawan Allah ya taimake mu ya shayar mana ya aka yi da suka to a hanya kamar yadda aka faɗi sai da suka ƙara ganin halaye na nagarta da amana sannan ita ce ta fara gabatarwa da mahaifinta ko halayen wannan mutum da siffofin shi da kaza sannan sai shi kuma ya gabatarwa da annabi Musa wannan magana me ke so a ce ya halatta da sunna ta Alkur'ani da hadisi in ka ga mutumin kirki ka tabbatar mutumin kirki ne nuqtatul bahas kenan ka tabbatar mutumin kirki ne ka gabatar mishi da yarka ba tare da shi ya ce yana so ba ba tare da shi ya nema ba sai in ya rafa ba sai in ya ki to wannan kuma babu matsala kuma baka asara ba don haka malam zai bada shawarar yadda za a yi wa fi sira yake domin ya sake zuwa a cikin tarihi wanda ya zo cikin hadisin bukhari ne ma najidu anna umar ibn al-khattab yu'ridu ibnatahu ala usmana ko ya'ridu ibnatahu ala usmana sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ya gabatar da ishi ga sayyidina usman ibn affan wa ya'riduha ala abi bakr as-siddiq kuma ya gabatar da wannan ya tashi ga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ثم يتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sannan daga baya sai manzon Allah ya zo ya aure ta wannan ya ita ce as-sayyida Hafsa lokacin da mijinta ya rasu sayyidina Umar zai da masaniya akan ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu Usman a ya samu Abubakar ya ce idan Hafsa ta gama takaba insha Allah zan aure ta tunda annabi da abubakar abokan juna ne abokan ce tun kafin a fara musulunci don haka yanzu ya amince da sirrin shi ne ya faɗa wani cikin abokan shi shine abubakar ne siddiq yake in ta gama ta kaba zan aure ta abubakar ya san wannan magana sai ga umar ya taho ya ce abubakar me ya hana ba za ka auri 'ya ta hafsa ba sai abubakar bai ba shi amsa ba sai kuma ya tafi wurin usman ne yasa ba za ka auri ta hafsa ba sai usman ya nuna ba shi da bukata daga baya ta gama kaba sai sai na eh, sai manzon Allah ya bayyana ya bayyana son shi ga auren hafsa a lokacin ne sai abubakar ne siddiq sai ya fito da magana karar ga umar cewa to kaga lokacin da ka yi min maganar auri yarka hafsa a wannan lokaci akwai amana ta sirrin magana da annabi ya gaya min yace zai aure ta in ta gama ta kaba. bai halatta in fito in ce maka ai kuma ga abin da wane ya ce ba don ya amince da ni mai sirri ne kun ji irin amanar da salaf suke da ita na biyu ni kuma ina da bukata ni ma amma na yi maka shiru ne ban ce maka eh ba ban ce maka a'a ba don in ta gama ta kabar ya tabbata shi ba zai aura ba to a lokacin ne sai baka amsa da cewa to yanzu zan aura don haka na ce maka eh na kuma kice maka a'a yanzu a nan. sayyidina umar ya gabatar da yashi da sayyidina abubakar da sayyidina usman haka ne ko ba haka ba me yasa saboda ya ga salahiya ya ga nagarta tattare da su wannan nagartar ko wannan salahiyar an je wa'azin ƙasa ne kawai sayyidina umar ya ga sayyidina abubakar saboda ya sai mishi waina da miya sun ci kai shi ke ne ya ce zan baka ya eh ya mu'amalance shi ya gama zartar shi to waɗannan na daga cikin abubuwan da nake cewa su ne ustazan da 'yan matan ba sa ba da muhimmanci shine na'am wannan ustazu ne mai wa'azi an ji sunan shi duk duniya an ji shi kaza an ji shi kaza amma kin san yaya ike a garin su kin san yaya ike zama da matan shi kin san yaya ike kula da haƙƙin 'ya'yan shi kin san yaya ike da damuwa ga matar shi in tana da matsala kin san yaya yake da damuwa da damuwar surukan shi duk da kisan wannan ba ke kawai ya zo ƙauyen ku ne ya yi wa'azi kin ji inda yake shiga ba nan yake fita ba game da ayoyi don haka ke ma kike so a shigar da ke gidan shi wannan na daga cikin kuskure sannan samari an zo ne za a yi gasa ta karatun alkur'ani sai ya ji wata budurwa tana da murya sai ya ji tafi kowa iya hadda sai ya ji ta ci gasa karatun alkur'ani shi kenan kai sai zai samu malamin hadda ai akar maka Allahu ina so a haɗa ni da yarinyar nan zan neme ta maka san ta ba duk waɗannan yana daga cikin kurakuran da lallai ne sai an gyara Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni. sai ce wani zalika fa inna min haqqi banatina wa akhawatina na daga cikin haƙƙin da mu 'yan mata suke da shi a kanmu da yan uwanmu yan mata an nasa na fi zawaj mu kwazan samo musu ainihin mazaje wa mujtama'atuna wa mujtama'atuna al-islamiyya yaksuru fiha al awanis shi zamantakewan mu zaulukan mu na musulunci da anguwannin mu na musulmi yan mata ne rikakku suke karewa su ne awanis al'amisa ina fata an gane al'unusa muskilatul unusa Cikin waɗannan zamantakewa namu na cike da irin waɗannan 'yan mata allati bakina bila zawaj waɗanda suna nan babu mazaje babu aure bi sababi annal ab sakamakon cewa shi uban awul akhal akbar ko kuma shi babban wansu la yataharraku li banatihi aw li akhawatihi baya wani katabu wajen binciken samo wa 'ya'yan shi mazaje ko kuma katabu wajen samu wa kannan shi mazaje shi kawai ya zauna ne wai yana jiran sai ran da Allah ya kawo miji a'a kana nan cikin abokanka cikin abokan mu'amalarka kana nan kana karanta halayen mutane daga cikin karantar da kake na taimaka maka wajen kai mu'amala da su a haka sai ka ga ya dacewa ne auruwanci na haka sai ka same shi ko kun fahimta abin da Malami yake magana kenan sai ga iyawan da yan uwan ba sa wani kwazo ko kun gane wannan jama'a yatlubu lahunna shabba salih wanda za su yi kwazon samo wa waɗannan 'yan mata ko kuma 'ya'ya nasu waɗanda suke samari na gari wawara rafi zalika aiban au naqasan sai ma ya rinka ganin ai aibi ne ko na ce wai shi ya je yana magana a zuwa aure shi walakin ala rajuli an yahsina tariqa ard ibnatihi aw ukhtihi ala man yurid sai dai kuma wajibi ne ga shi namiji ya kyautata hanyar da zai bi wajen gabatar da yar uwar shi ko kuma ainihin yar shi ko yar uwar shi ga wanda yake so daga cikin kyautatawa shi ne ya tabbata cewa wancan mutumin salihi ne ba wai kawai mai kuɗi ba don abin da kai gaba ya kai a ƙasashen nan namu sai ka ga gidan malamai ne amma duk sirikan gidan ba ruwansu da addini saboda shi malamin yana fama da baƙin talauci da yunwa da wahalar rayuwa to da zarar wani sanata ya ji akwai kyakkyawar 'ya a gidan sai danno da zai kawo geran kunu ya kawo shinkafa ya kawo kaza sai ya rikita gidan kenan sai ka ji uban zai dauki ayi bashi sai gari shi babban malami ne masanin addini mai wa'azi amma surukan shi duk yan duniya ne ko kuma ka ce lalatattu ne ko kuma a'a malami ne irin malamin tsubbu ko malamin bid'a ko malamin al'ada waɗanda suke zuwa wurin shi don tsubbu ko don abubuwansu na shirme kawai da zaran ya ga wani mai romo kawai sai ya ce ai ranka daɗe akwai wata yarinya cikin 'ya'yana ma in Allah so na yi shawarar zan baka duk wannan bai kyautata ba daga cikin kyautatawa sai ka dubi sharɗan nan guda biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sharɗanta a wajen zuwa to a wajen nemowa ma haka da yake idza atakum man dina dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda kuka amincewa addinin shi da ɗabi'un shi in yazo ku ɗauki ya ku bashi ashe ba addinin ka da ake duba ba har da ɗabi'u to wannan da za ka yi wa magana shi ma sai ka bude yana da ɗabi'u na gari yana da kula da addini ba wai kawai yana zuwa masallacin ku ana sallah a zahar da shi ba ba wai ana haɗuwa a wurin taron MSS ba ba wai ne sama Amir na university kaza ba ba wai ne Amir na na MSS na eh, reke kaza ko branch kaza a'a yaya ɗabi'un shi suke yaya rukon shi da addini abin yana bani mamaki jama'a in gari ko wata ƙasa sukutun da guda wa'azi jama'a asalin ba su ma sanya ta da ɗabi'ata take ba amma kashe gari sai ka ga ustazan garin sun taho da nufin cewa akwai wata yarinya mai kula da addini a garin nan dama tana ce musu tana so na to yau tun da na iso gashi sun zo suna son da Allah za a yi magana da ita in yi magana don aure ta sun yi dariya kawai ina kallon su ɗanyi ne yanzu ni ba magana auren ce ma ta dame ni ba tausaya musu nake yi to babban abin tausayin shine da ake samun malaman da su kuma sun fi su kifewa sun fi su rashin nuna shine da zaran an yi mishi magana shi kenan sai ce to in an yi azahar ku kai gidansu zuwa zuwa wa je a garin an jima an yi azahar kuma sai a same shi a wani zaure daga cikin zaurukan yana taɗi inda ya hankali ba duk wa'azin da ya je da daddare ya rusa shi ah, malamin nan da yake wa'azi ke ta da wancan eh bai san halin ta bane kuma bai san wani na neman ta bane kenan kafin sallar la'asar ta watsar mai da mutunci don akwai wani malamin islamiyya ya shekara goma yana neman ta ta ma ita yanzu ta ga malami mai wa'azin ƙasa ko mai wa'azin jiha don haka ta watsi da malamin islamiyya haka sai ta ja mishi bakin jini ta rusa shi bai sani ba waɗannan abubuwan jama'a matsaloli ne waɗanda gaskiya suna da matuƙar muhimmanci muhimmancin su ya kai kwarai da gaske amma sha Allah ta'ala ba mu da mu tattauna su malamin cewa an yakuna al-ard ghayr mubashar sannan kuma wannan gabatarwar kada ma ta kasance gaba da gaba kada kai uban ko kai wanka je ka same shi wa bi tariqatin ta'mil fatata wal usra ya kamata a gabatar da ita wannan yarinya ne ta hanyar da za ta kiyaye mutuncin yarinyar da kuma mutuncin danginta bi kamiliha gaba ɗayan mutuncinsu a kiyaye min an ya sa'a ilaiha a shi ma ba'ad saboda kada ya ya wulakanta ta daga baya malam yana cewa kada ya gabatar da ita mubasharatan amma qur'ani ya nuna mana ya gabatar da ita mubasharatan hadisin annabi ya nuna mana ya gabatar da ainihin yashi mubasharatan shi umar sannan hadisi cikin bukhari hadisin sahal wata mata da ta zo ta gabatar da kanta ga annabi mai basharatan kadai malam ya faɗi haka ne saboda almaslahatul mursala ba don ya saba wa hadisin ba akwai yanayin da gabatarwar gaba da gaba shi zai kawo lakanci to sai abu wata hanya wadda yake ba sharatan ba ko ta hanyar wani abokin shi shi abokin nashi a nuna mishi cewa ba za ka yi wani magana ba zai ne ba wanke ba mu bashi amma ba sai lallai ka nuna mishi cewa mu ne muka yi maka magana ba duk za a yin haka akwai hikimomi irin haka jama'a saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah ta'ala amma wannan matsalar muhimmancin ta ya kai matuƙa kwarai da gaske ya haka za mu bi mu tattauna da gwargwadon yadda al'amura za su biyo baya a sharhi insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik